أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب في بيان ما يبقى في التعارض babu mai bayani ga abinda ke faruwa na gicewa bainal adalci tsakanin hujjoji wa tarjihi da rinjayar da wata hujja akan wata hujja ta'arudun nuduqaini fil ahkami yati ala arba'atin aqsami imma umumun aw hususun fihima aw kullun duqin fihi wasfun huma. أو فيه كل منهما ويؤتبر كل من الوصفين في وجه ذهر فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكنا وحيث لا إمكان فالتوقف ما لن يكن تاريخ كل يعرف وإن علمنا وقت كل منهما فسان ناسه لما تقدما وحسسوا في الثالث المعلوم بذل الخصوص لفظ ذي الأموم وفي الأهير شدر كل نطق من كل شك حكم ذاك النطق وحسس أموم كل نطق منهما بدد من كذميه فأرفنهما ولله الحمد باب wannan babi ne fi bayani ga bayanin fi bayani ga bayanin ma yu'alu abinda ake aikatawa fi ta'arudi idan aka samu kaura ta ta'arudi bayan tsakanin al'adalati hujjoji wata tarajihi da da ake rinjaya da wata hujja akan wata hujja ta'arudun nutsukaini gittawan a annudukaini abinda ake kira annuduku alkitabu aw sunna qaulullahi subhanahu wa ta'ala huwa wa ƙaunar rasulihi sallallahu alaihi wa sallam huwa nuduk to shi na ce ta'arudun nudukaini kabura a hujjoji guda biyu fil ahkami ga hukumce hukumce ya ce shi na zakkuwa ala arba'ati a kasami akan kashi hudu watan shi ta'arudi idza ta'arada idza ta'arada nudukani idan watan nuduki biyu suka yi ta'arudi ya ci zai zai ke ala arba'ati a kasamin akan kashi hudu na farko in ma an yakuna amaini aw hasaini aw ahduhuma amun wal ahru hasun aw kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa hasan min wajhin sun zan hudu kenan ko in ma an yakuna amaini ko shi kasance duk an nuduka nan ko wani su amunna wa in ma an yakuna hasaini ko kuma duk annabi ƙarin ɗin ga kowane su kasance hasunna wa in ma an ya kuna ahaduhuma amma min wajahin wa hasan min wajahin ah, wa in ma an ya kuna ahaduhuma aman wal ahru hasu wa in ma an ya kuna ahaduhuma ko ɗaya daga cikin su kasance aman amunna wal ahru shi kuma guda shi kasance hasan keɓantacce na aw an ya kuna kullu wahidin minhuma ko kuma kowane su shi kasance aman wajahin wa hasamin wajahin fuska hudu kenan ko to suna malam zai magana to shi na ce na nutuqaini kamar hujjoji guda biyu fil ahkami ga hukumce hukumce ya ce shi na tahe ala arba'ati a kasamin akan kashe hudu imma umumun ko shi kasance amun na da amun su kai kabra au hususun ko kuma hasun da hasun na su kai kabra fihi ma ga wannan guda biyu ga amun da hasun in ma an yakuna amaini aw an yakuna hasaini shi adda fihi ma dinnan aw kullun dukin fihi wasu huma aw kullun dukin ko kuma tanku wani huruci wasfun sifa ce huma da gare su fihi guda kenan in ma an yakuna ahduhuma amun wal ahru hasun guda shi kasance amun ne guda shi kasance hasunna shi na ce au kullu nubiqin ko kuma kowane wasu kan shifa ne min huma da gare su fihi ga wannan ga wannan matsala ko ashe kenan guda amunna guda hasunna ko ne ya ɗauki sifa guda Au fihi kullum huma au fihi kullum minhuma aw ko kuma tan kullum huma kowane ɗaya daga cikin su fihi amun namin wajahin wa hasun namin wajahin to fa yu'tabaru sai a kula da kullun kowane min alwasfayn daga cikin wannan sifofin guda biyu watan zahara wanda ya bana zahara wanda ya rinja ya bayyana fi wajahin aka huska to ya za a yi sai ce fal jam'u jam'i baina ma ta'arada huna fal jam'u ya zamu yi jam'i baina ma ta'arada tsakanin wa'an sun kai kabar hunanan nan ga fil awwalai ne ga na farko to jam'in nan wajibin wajibi na yan amkana in shi na yiwa idza ta'arada al'amani idan amun da amun suka yi kabra fal jam'u bainahuma wajibun jam'i tsakanin su wajibi na yan amkana in shi na yiwa in shi na yiwa jam'i za mu fara yi. to ya za mu yi jam'i tunda an ce shi aka fara yi in shi na yiwa muhara da shi to yadda za a jam'i wata inda aka samu ta'aruli na al'amani amun da amun suka kabra kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da cewa hayru shuhudi sharru shuhudi man yashhadu qabla an yustashhada sannan kuma ga wani hadisi manzo Allah na cewa hayru shuhudi man yashhadu qabla an yustashhada sharru shuhudi man yashhadu qabla an shahada khairu shuhudi man yashhadu qabla an shahada. an samu kabar ku ka gane in ka diba amun da amun na abin a zaman su amun ka abin da an ka ce sharru shuhudi sharru ash-shuhudi mun salif da mun samu alif da lamu ko tana gwani umumi ko duk shaidu ana kira ne sharru shuhudi mai ba da shaida gabanin a neme shi shaida sannan hairu shuhudi kuma duk shaidu ana kira ne mahihicin shaidu mai ba da shaida qabla an shada an samu kawar ko to sai maluma sun kace ya za mu yi jam'i ga wannan ko wani su amunna ya za a yi jam'i shi kasance ko shi kasance hasunna dan an ka samu umumi sai an samu hususi ciki na sannan jam'i kaiwa to sai an kace to wannan na farko inda mazo Allah ce watan sharu shuhudi man yashhadu qabla an yutashhada to shi wannan almutabadir ila shahadati mai gaugawa zuwa gaba da shaida ma annal mashhudu lahu wanda zaka ba da shaida akai ne ya alamu bi shahadati ya san da kai bai kira ka ba wani abu ya faru na shaida wani abu ya faru na haƙin wani mutum abu ya kai ga abu ya kai ga shari'a abu ya kai ga majalisa ta hukunci da aka zo majalisa ta hukunci an ka nemi shi kawo shaida yake kawo shaida ce bai da shaida kai ko ka san wanda matsalar ta faru kuma an ce shi kawo shaida ya san da shaidun bai kawo shi ba sai ka tafi ka ba da shaida kenan nan in ka diba kullu mutabadirin ila hadhihi shahada wa huwa sharu shuhudi an ji amun ko kenan ya zama kullu mutabadirin duk mai gogawa shi ba da shaida gabanin a neme shi ba da shaida ma al-ilmi bihi ainihin shi al mashhud lahu wanda zaka ba da shaida saboda shi ya alamu ya alamu bika ya san da kai amma bai neme ka ba ka zo ka ba da shaida to shikenan ka zama sharu shuhudi to ake kira hairu shuhudi shi kuma man yashhadu qabla an shahada shi kuma nan ga wani abu faru tsakanin wani da wani sai kasance shi almashhudu lahu wanda ke son ya samu shaida wanda ka ba da shaida saboda shi bai san da kai ba kai kuma ka san da matsala ka san da qadiyyar sai ka zo ka ba da shaida akan abin da ka sani ka zama hairu shuhudi ko shikenan in ka diba ba tabaduri kai ba nan ga saboda ka san wancan bai sani ba a kenan duk wanda adda irin wagga sifa ya zama hayar shahudi shi ko duk wanda adda irin wancan duk wanda adda irin wancan sifa ya zama shiru shahudi to kaga nan jam'i shi na yiwa kuma an jam'i ko to aljami'i in an kana la saru ila gairihi jami'i in shi na yiwa ba a tahiya zuwa ga wani jam'i shi aka fara ba saboda me me samu muka gabatar da jam'i akan wani ne suna cewa i'malud dalilaini aula min ihmali ahadihima aiki da hujja guda biyu har aiki da hujja guda kaga nan ko wace hujja an yi aiki da ita can wacce an yi aiki da ita akan tabaduri kenan haramna ko nan kuma an yi aiki da wannan ashe kenan garu tabaduri shi kuma haram ne an gane wannan ko to wannan shi suka ce ma i'malu dalilaini aw min ihmal ahadihima duk inda za a fara jam'i shi za a farawa inda duk an ka samu ta'arudi in an ka samu ta'arudi to jam'i aka farawa in shi na yiwa in jam'i bai yiwa ha ta me ki bi mu jam'i ga shi na da faɗi shi na ce wa haisu la imkana lokacin da kasance jam'i bai yiwa to hatta waqufu waqafi akai ma lan yakun tarihu kullun yu'rafu ma lan yakun muddin bai kasance ba tarihu kullun tarihin kowane urfu an san shi in an san tarihi na kowane amun kuma shikenan sai a koma zuwa ga tarihi in aka koma zuwa ga tarihi al-ahiru nasihun lil mutaqaddimi ko kuma asani nasihul lil awwali to shi na ce mi wa in alimna ko idan mun ka san waqata kullin lokacin wani min huma da gare su to fasani na biyu nasihun ya shahe lima ta kaddama ga abin da gabata ya shahe wanda gabata shi kuma wannan abin da an misali ne ga ayatul musabarati in yakun minkum 20 sabiruna in yakun minkum 20 sabiruna yaglibu mi'ataini wa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'ataini in yakun minkum 20 sabiruna yaglibu mi'ataini wa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'ataini yaglibu mi'ataini yaglibu mi'ataini wannan aya ta 65 wannan aya ta 66 in yakun minkum 20 sabiruna yaglibu mi'ataini wa in yakun minkum mi'atun sabiratun a taini. an ji wannan wannan ta 65 wannan ta shidda wata ta shahi wata ta shahi ta biyar. an gane wannan ko to sannan kuma wannan bisa ga tartibi na Qur'ani kenan to ana iya samun aya shi kasance wadda a ta gaba wadda an ka fara kawowa ita ce muta'ahiratun wadda an kai jinkiri ita ce mutaqaddimatun ana iya samu haka nan to wannan shi kuma abinda an misali ne kamar cin Allah shina cewa Allah subhanahu wataala shina ta cikin suratul nisa'i wallazina yatawafawna minkum wa yadruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an illa al-hawl ghayra ihrajin wasiyatan li azwajihim mata'an illa al-hawl ghayra ihrajin wannan aya ta 240 ce cikin sojin nisa'i sannan wallazina tafuna minkum wadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asharan ita kuma wannan aya ta 234 kaga wannan 234 ko ita ta shahi ta 240 saboda mi wajen sabka ta 240 din ce ne ga ita ta fara sabka ta 234 ta yi jinkirin sabka amma wajen wad'i sai an ka fara azata 234 sai an ka fara azata ga ta ko ita an mutaqaddima ita an mutaahiratun amma sai an ka fara azata sai ta taho ta 234 wacce wanda kasance ita an mutaqaddimatun sai ta zo ta 240 saboda manzo Allah shi ka cewa a aza wannan nan a aza wannan nan kaga ashe kenan ta ashhurin wa asharan ta shafi mata'an illa hawli da ihrajin an gane to na in mun ka aiki tarihi kenan ashe aka koma ga tarihi to al-ahiru nasihu lil mutaqaddimi to ba a tafi zuwa ga wani tarihi inda an ka gane tarihi kamar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na cewa a a abtar al-hajim wal mahjum abtar al-hajim wal mahjum da wanda ya kaho da wanda an kawa kaho ko wanda su bai da azumi abtar al-hajim wal mahjum sannan kuma sai gashi ya zo cikin hadisi a a ihta jaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa huwa sa'imun muhrimun ihta jaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa sa'imun muhrimun ga hakan kuma ya ce abdal wal mahjum da wanzamin da yayi kaho da wanda an kawo kaho ko ne su azumi ne ya kare ni kawo karewa ciwon zami ni kawo karewa a azumin wanzami saboda zai kai ga shahada jini shi ko mi kawo karewa a azumin wanda an kawo kaho zai kai ga kahon nan shirin jaye shi kuma a an zubar da jini ne da yawa kahon shirin jaye shi zama sababin halaka gare shi ko shi kai ga sai ya sha ruwa an gane haka ko to sai kasance in an ka diba ba su yi ba mun samu amnu da kani kuma ta'arada sun yi kabra to nan ya za mu yi jam'i jam'i bai yiwa ko to ai mun san tarihi sai mu koma ga tarihi mu gani ya za mu yi cikin su fara cikin su wace magana ta farko wace a ta biyu to sai kasance ko da an kaji ba sai an gano abdalal hajim wal mahjum ita ce ta farko saboda manzon Allah ya faɗi wannan magana wato bayan fitahu makkata bayan shi makka amma shi a ihtijaman nabi sallallahu alaihi wasallama hadisi da na Abdullahi ibn Abbas yace ihtijaman nabi sallallahu alaihi wasallama wa fasaimu muhrimun shi wannan shi kuma ya faru ga hajjatul wada'i kaga hajjatul wada'i shine na ƙarshe fatahu makka shine na farko ashe kenan al-ahiru nasir da mutaqaddimi to inda kasance duk da an ka samu umumi in ko ne su amuna haka za a yi kamar cin kaulu subhanahu wataala shine cewa aw ma malaka aymanuhum aw ma malaka aymanuhum fa innahum ghayru mulumina ko والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أسواجهم aw ma malaka aymanihim fa innahum ghayru malumina aw ma malaka aymanihim kaga wannan yan kaddiba ya ga kenan ana iya inda ya kasance duk bayina bayan kana ko wasu guda uban su guda kana haɗe su ka take su bisa ga zahirin aya bisa kuma umumi na aya dan aw ma malaka aymanuhum an kace aw ma malaka aymanihim illa ala aswajihim aw ma malaka aymanihim aw ma malaka aymanuhum fa innahum ghayru malumina an gano haka to san sai ga hasan kuma Allah cewa wa an tajma'u bainal uhtani illa ma qasala wa an tajma'u bainal uhtani ba a samu kawar ba kaga mun samu annudu kani kuma kowane su amuna ya za mu gane wancan amuna wacce ne ga amunta ta tanawala kullu mamlukin ashe kenan akwai halaccin tarawa ga kullu mamlukin duk dai in ya kasance ka mallaki abu ka samu ka haɗa kenan illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumina wa an tajma'u bainal ukhtaini shi kuma wannan aya amunta saboda mi aljam'u bainal ukhtaini bi milkin haramun aljam'u bainal ukhtaini bi nikahin haramun ko ashe in ba ita kuma wannan tanawala kullu mamlukatin wa mankuhatin ba mu ji umumi ba mu ji umumi ko to jam'i bai yi nan ko sannan kuma ko an diba ga tarihi ba a gane komai nan saboda haramci aka je ciki ko wucin su haramci ta hawadi an gane in an kace yanzu mun koma ga tarihi to a ce wagga ta fara sauka wa an ta jama'u bainal uhsayni ko an gane haka ne ko to in ta fara kuka kenan wacce ta shahita amma malaka imanu ana hal'a kenan an gane ashe kenan kaga akwai inda aka koma ga tarihi koma ga tarihi shi umfana akwai inda ko an koma ga tarihi koma ga tarihi ba zai amfani ba to yanzu nan kaka za a yi to an tambayi Usman da radiyallahu anhu akan irin wannan aka tambaye shi aka ce shi akwai halacci hadawa hada kuyange guda biyu na milkul yamini sai ce to ahallathuma ayatun wa harramathuma al-ukhra yace wata aya ta halatta su wata kuma aya ta haranta to sai ya tawqufi waqafi aka ga irin wannan ko an diba tarihi diba tarihi ba zai yi banan za a koma ai waqafi to amma sai su maluma suka taho sai suka hidda ihtisasi cikin waga aya guda ihtisasin da sun kai su nan ga da an ka cewa an ta jama'u bainal uktaini sai suka bar ta haka nan haram na a hada sai sun kuma can wata amma wala ka imanuhum bi milki lamini sun kace to asali asali dai shi al abda'u abinda shahi farji asali ne a tahrimu asaluhu a tahrimu sai sun hukuma ga al bara'atul asaliya a kenan in ka diba guda ta zama amu guda ta zama hasu sai an ka ikitasin guda da guda dan yanzu kenan kaga in aka koma ga al bara'atul asaliya asali duk farji haram na daga baya halacci ya hito da aure babu saddadin take halal babu saddadin take halal an gane tunda babu lokacin da an ka halatar da zina ashe kenan kaga tun asali shi tun asali matsala ta farje haram haramci tun gabanin sauka shari'a abla shari'a ko gabanin shari'a ashe kenan kaga matsala ta farje haramci ita sai da halacci na aure ko da mallaka an gane wannan sai sun hukuma can bi dalilin mun fitina sun kace sai mu koma can ga asali albara'atul asaliya haram na shi farji gaba da matsala ta farji haram ce da baya halar shigo don hakan ga sai an ka sai an ka doki haramci ihtiyadin don ihtiyadi don hakan a ce kenan kaga ba a tara yan uwa guda biyu ko da ko ga mallaka ya nuna wa an ta tajma ubayna uhtaini ko ga mallakar dama ba za a hada ba saboda mi saboda asali haram ne sai aka koma ga wancan asulin amma ba don waɗanga ayoyin guda biyu ba eh, a wai cewa ne tun da shan wancan aw ma malaka tana ƙasa wa an tajmu bainal husayn bainal husayn tana sama ko tana sama gare ta tun tana sama gare ta kan yi ta fara sauka sannan wagga ashe kenan kaga nan ba adibin annasi wal mansuhu ba adibin mutaahiru da mutaqaddimun to shi na cewa yan alimna in mun ka san wakati kullun lokacin kowane min huma daga cikin su fasana na biyu ya shahe lima ta kaddama ga abin da gabata to sai mu kwana nan mu tashi wa hassasu da salisul umumu